jihar difa da ke tsakanin iyakokin najeriya da kasar chadi jiha ce wacce ta fuskanci barazanar kai hararen ta'addanci ba kabci, daga mayakan boko haram a shekarun baya lamarin da ya haifar da mutuwar fararen fula da suka hada da mata da yara ƙanana da basu ji basu gani ba da hakan yasa wasu da dama suka bar matsugunansu na asali domin neman mafaka a waɗansu sassa na jamhuriyar Nijar yayin da waɗansu suka fantsama ta hanyar rayuwa a iyakokin ƙasashen tafkin Chadi idan za a iya tuna a jihar Difa rikicin ƙungiyar Boko Haram ya fara ne tun shekara ta 2015 inda a wannan lokacin ne gwamnatocin fararen hular da suka shuɗe suka ƙuduri aniyar neman yarjejeniyar sulhu da mayakan Boko Haram bayan fara cimma wannan yarjejeniyar yan ta'addan sun fara mika wuya ne a shekara ta 2016 nan take aka kuma ci gaba da miƙa su a babbar cibiyar da ke horar da su a yankin gudu Maria, da ke cikin jihar difa a wani mataki na canza tunaninsu ganin sun zama mutane na gari a cikin al'umma yayin da a shekara ta 2019 kuwa mahukuntan jihar Difa na wancan lokacin suka umarci fara rarraba tubabban zuwa ga hannun yan uwansu malam kyari ari na zama ɗaya daga cikin tubabban farko waɗanda suka rungumi zaman lafiya ta hanyar aje makamansu a jihar Difa da kuma har yanzu ke zaune salim alum a cikin al'umma inda kuma na fara tambayar shi a sai amsa min da cewa yanzu irin abubuwan yanzu duka insha Allah ya ragu ba su da kare muna neman da agajin Allah wajen gwamnati kawai dai taimake mu ya ba mu kudin jari da mu shiga kasuwa mu mu kama sana mu mu ci gaba insha Allah rabbana nan gaba cikin Nijar tashin hankali da wani matsala wanga insha Allah mun rabu da su abun da sun ragu a baya ma insha Allah muna yi muna kokari mu kawo su duka ya zama cewa wanga abun babu mun ne mun san bakin zaren shin koyi al'ummar jihar ta difa ke gudanar da mu'amalar zamantakewa tsakanin su da tubabbin yan ta'addan bayan kwa shekarun da suka yi suna kai jerin hare-haren ta'addanci a cikin jihar ta difa tambayar kenan da newa waɗansu daga cikin asalin jihar ta difa sun yi ƙarin bayani suna masu cewa bagana malam gana mutanen nan da suke tada kaya baya suna nan damne muna tare da su babu bambanci na wani abu tsakanin mu da su Fatima Usman mazauniyar Difa eh to kalobale din nan gaskiya mun samu sosai ba zaman lafiya din nan gidaje kone kone wallahi an rasa rayuka sosai amma yanzu sun mika kansu alhamdulillah ana zaman lafiya da su game da yanayin ta hankulan da jihar Difa ta fada a shekarun baya to koya masu fashin baki a jihar ta Difa ke kallon sauye da aka samu ta fannin cimma yarjejeniyar zaman lafiya Alhaji Adamu Bagale wani mai sharhi ne kan lamuran yau da kullun a jihar Difa ya yi ƙarin bayani a hirar da ne da shi ta watalho tabbas shekarun baya mun sha wahala a ce yau mutane an kore su da gari sun tashi sun watse wani bai san inda zai kwanta bai san da matar shi take ko ɗan shi ko uwa ba ta san inda ta yake ko ba bai san inda uwar shi da uban shi suke ba a nan jihar hakifa, wannan rigingimu ya rikita mu sosai kuma gashin zamani ne na siyasa amma kuma abun ya zama mana wani kalubale mu ba mu yi noma ba mu ba mu yi kiwo ba mu ba kwanta gidajen mu lafiya ba mu mai mu'amala tare da yan uwanmu da abokanan arzikin mu lafiya ba kai kana tsoron dan wanka dan wanka yana tsoron ka to lillahi shugaban kasa Abdulrahman Tani a zuwan shi mun ga canji matuƙa saboda mun gani ana cewa soji su ne suke taya su yaki da Boko Haram to yau soji su ne suke maido kwanciyar hankali tsakanin su da Boko Haram kuma wato su ma sun gane 'yan Boko Haram sun zo suna meka wuya da sojoji don saboda kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya. To sai da nasu bangare mahukuntan jihar ta Difa na faɗi ka tashin ganin zaman lafiya ya tabbata a cikin jihar. Ko baya ga waɗanda suka miƙa wuya a shekarun baya, a halin yanzu an samu ƙaruwar sabbin tubabbu ɗari bakwai da 'yan kai da suka aji makamansu suka rungumi zaman lafiya a cikin jihar ta Difa. har da Rashidu, muryar Amurka, daga Difa a jamhuriyar Nijar.